Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin a cikin wannan shirin namu na daren yau Juma'a 17 ga watan Maris shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za a ji yadda manyan jam'iyyu da suka fi tasiri a jihar Yobe suke bayyana yakinin samun nasara a zaben da za a gudanar gobe. Sannan 'yan Najeriya da suke nemi mafaka a makwabciyar kasar Nijar sun haɗa kayansu domin a dama da su a zaben gwamnoni da za a gudanar nan da 'yan sa'o'i a Najeriya. Hakanan yayin da ake shirin fita rumfunan zaɓe gobe wani harin 'yan bindiga ya yi sanadiyar kisan jami'an tsaro a jihar Neja. albarkacin zaben najeriya na bana yau za mu haskaka jihar adamawa muna kuma tafa da labarin wasanni daga kasar kamaru to amma duk wannan sai bayan mahmud ya karanto mana labaran duniya jama'a assalamu alaikum a yau juma'a kotun hukunta manyan laifuka ta icc ta ba da umarnin wato takardar sammacin kama shugaban rasha vladimir putin saboda laifukan yaƙi da ake zargin ya aikata waɗanda suka hada da yin garkuwa da ƙananan yara kamar yadda kotun ta ce cikin wata sanarwa da ta fitar kotun ta icc ta zargi putin da laifin kwashe wasu yara ƙanana daga yankunan da rasha ta karba iko a ukraine ba bisa ka'ida ba inda ya kasu ƙasarsa It is forbidden by international law for occupied powers to transfer civilians from the territory they live in shugaban kotun ta icc petro ke kenan yake cewa dokar kasa da kasa ta haramta ɗiban fararen hula daga inda suke zaune zuwa wasu yankuna ƙarƙashin matsayar da aka cimma a geneva yara na da kariya ta musamman kotun har ila yau ta ba da izinin kama kwamishinar kare haƙƙin yara a ofishin shugaban ƙasar ta rasha maria belova kan wannan zargi a jiya lamis wani bincike da ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya ya ayyana har-haren da rasha ke kaiwa kan ukraine a matsayin waɗanda za a iya kallon su a matsayin na laifin wato laifukan yaƙi to a gefe guda kuma slovakia ta amince da wani shirin tallafawa ukraine da jiragen yaƙi sama yaƙin sama wato jiragen yaƙi na sama samfurin mig slovakia ta kasance ƙasa ta biyu kenan cikin ƙasashen ƙungiyar tsaro ta neto baya ga poland da suka amsa kiran neman tallafi da shugaba vladimir zelensky ya yi don kare ƙasarsa daga hararar rasha Prime Minister Slovakia Edward Hega ya ce ƙasarsa za ta ba Ukraine jiragen yakin kiran MiG 29 guda goma sha uku. Dakarar Rasha da ke samun goyon bayan sojojin haya na kungiyar Wagner sun samu nasarar karbe wani sashe da ke yammacin kogin birnin Bakhmut a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya. new zealand ta bi sahun wasu kasashen yammacin duniya wajen haramta amfani da manhajar tiktok a kan layin yanar gizon da majalisar dokokin kasar ke amfani da ita saboda dalilai na tsaro kasar ta kasance ta baya bayan nan da ta takaita amfani da manhajar akan hanyoyin sadarwa waɗanda gwamnatoci ke amfani da su manhajar ta tiktok ana amfani da ita ne wajen yada hotunan bidiyo a baya bayan nan kasashe sun yi ta nuna damuwa kan yiwuwar manhajar ta zama kafar da gwamnatin china za ta yi amfani da su wajen samun bayanan sirrin mutane a amurka an baiwa ma'aikatan gwamnatin kasar nan da karshen watan nan na maris su cire manhajar daga duk wata na'ura mallakar gwamnati mai magana da yawun majalisar tsaron amurka john kirby kenan yake cewa tuntuni shugaban kasa ya nuna damuwarsa karara kan wannan manhaja ta tiktok saboda haka wato saboda dalilai da suka shafi yiwuwar satar muhimman bayanai a dai jiya alhamis birtaniya ta haramta amfani da manhajar ta tiktok akan wayoyin mallakar gwamnati labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban faransa emmanuel macron na ci gaba da kokarin aiwatar da wani shiri mai cike da takaddama wanda ya shafi yin garan bawul ga fannin tsarin fansho na kasar ba tare da neman izinin majalisar dokoki ba hakan na faruwa ne yayin da ake ci gaba da zanga-zangan nuna adawa da shirin asassan kasar a jiya alhamis shugaban na faransa ya yi amfani da wata doka wacce ta ba shi iko ya sauya shekarun yin ritaya daga 62 zuwa 64 ba tare da neman izinin majalisar dokoki ba kuriyar jin ra'ayin jama'a da aka gudanar ta nuna kashi biyu cikin kashi ukun al'umma kasar ta faransa na adawa da wannan sabon shiri na kara shekarun da mutum zai yi ritaya daga aiki a kasar ta faransa. Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Kamar yadda mai yiwuwa aka ji a farkon shirin, jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin jihohin da ake sa ran za a fafata tsakanin manyan jam'iyyu. kasancewar a karin farko a tarihin siyasar jihar pdp ta yi nasara a wasu wurare a zaben shugaban kasa wanda aka gudanar a makon watan da ya gabata sannan gwamna mai ci a yanzu ya taɓa rike shugabancin jam'iyyar ta apc na rikon kwarya ga rahoton da wakilin muryar amurka haruna dauda biyu ya haɗa mana a gobe ne dai asabar idan allah ya kai mu a gisa ran za gudanar da zaben gwamnoni a tarayyar Najeriya halada na jihar Yobe da ke arewa maso gabacin Najeriya wanda ake gani za a yi gumurzu mai sarkakken gaske ganin yadda jam'iyyar adawa ta kwashi kananan hukumomi mai rinjaye a jihar Yobe a zaben shugaban ƙasa da ya gabata an dai kammala tsawa dukkanin ƙananan hukumomi goma sha bakwai da ake da su a jihar Yobe da niyyar gudanar da zaben gwamna da kuma 'yan majalisun dokokin sai dai babban jam'iyyar adawa ta PDP da su sami kaso mafi tsoka a zaben da ya gabata wato zaben shugaban ƙasa ƙasa ta ce a shirye take ta sake samun kaso mafi rinjaye a jihar yayin da jam'iyyar APC ta ce ai ta yi wa jama'a abin a zo a gani a ƙasa kuma don haka ya kamata a sake bata dama gwamnan Mai Malabuni ya kammala abubuwan da ya shirya wa jama'ar Yobin yayin da jam'iyyar PDP ta ce bata gani a ƙasa ba dan a cewarta babu abin a zo a gani da aka yi a jihar Yobin shi yasa ma an cewa jam'iyyar APC a zaben da ya gabata. Alhaji Salisu Muhammad Baba shine mai magana da yawun jam'iyyar PDP a jihar Yobin ga kuma abin da ke cewa ga kuma abin da ke cewa. Eh, alhamdulillahi muna mun shirya wa zaɓe tsab saboda muna kaman cikin farin ciki ne ma yadda muka ga jihar mutanen jihar yobe suke so su yi jabiyar pdp a wannan karan. ka ce kamar kun shirya saboda kuna ganin mutanen jihar yobe kamar a irin nasarorin da kuka samu a zaɓen shugaban kasa kuke auna kamar nasarar da za ku samu gobe in allah ya kai mu. saboda mutanen jihar Yobe sun gaji da wannan gwamnati yanayin tsarinta na rashin iya mulki so wannan yana daga cikin alamu da mutanen jihar Yobe suka fito kwansu da gwargwatar su suka zabi jam'iyyar PDP daga sama kuma yanzu ma suke so su kara fitowa fiye da yadda suka fito a baya don su kawo canji a jihar Yobe. suna da niyan su kawo canji mai nagarta a jihar yobe shi sun shirya don su nema wa kansu 'ya'yansu karatu na gari mataye da suke zuwa asibiti babu magani duk sun shirya kawo wannan canji a wannan karon allah ya shi ko shugaban al'umma jihar yobe mazana jihar borno alhaji tijjani madumanga cewa ya yi sunana alhaji tijjani madumanga ni ne chairman na progressive association of yobe indigen yadda gwamnati mai malana yake tafiya akwai abu abubuwa da yawa wanda ya kamata mu je mu kai mara gudunmawar mu saboda mu tabbatar da cewa an sake gina a inda ya tsaya saboda a ci gaba eh abubuwan da muke ganin cewa kamar misali akwai abubuwan ci gaba da yawa da ya kawo kamar sha'anin tsaro da da ya dan addabe mu alhamdulillah yanzu Allah ya kawo mana saukin sa sosai kuma abun da yanzu muna ga kamar an zo kusan karashe ma insha Allah rabbana da yardan Allah kuma akwai irin sha'anin lafiya sha'anin asibiti hanyoyi da kuma sababbin abin nan kasuwa kasuwanni haɓaka mana kasuwanni mu ya gigira mana kasuwanni masu daraja daraja irin modern day market za a ce a kowane lokal government za ka ya fara kuma a yadda ya ɗau alkawari yake cewa ma zai iya a duka local government namu guda goma sha bakwai na cikin jihar yobe da kuma irin shanin kulta akwai inda ya zuzuba mana kwalta hanyoyi da sauransu to dama mu dai a matsayin mu na talaka abubuwan da muke bukata da dama abun da zai shafi talaka yanzu kamar hanyoyin da ya yi da asibitocin nan da ya yi da wayan abubuwa da ya sa gaban nan muna ganin har nan da har bil adadin wannan abun yana nan to sai yasa muke so mu je mu sake tallafa mar baya muna roƙo da jama'a dukkan mu za mu je mu ga cewa ya ci gaba da wannan wannan abu ya karasa wannan tafiya nan nashi misali zan baka kaga akwai lokacin da suka zo Buhari lokacin da ya karbi mulkin sannan wanda ba karasa ba na karshen kenan jam'iyyar su na APC nan sai da ta zo ta shiga wani irin ribibi na crisis haka fada fada tsakanin su ma irin rashin jituwa a yana zaman sa na gwamna shugabannin manyan suka sake kiransa akan cewa fa wani nan waye kamata ya hada kan wannan jam'iyyar nan waye kamata ya zo ya hada da suka duba ma a yana gwamna ma suka ce a jiya zabo shi a zo da shi shi zai iya yin wannan aikin haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu. Daga Yobe bari mu koma Nijar inda 'yan Najeriya mazauna jihar Difa suka yi harramar komawa ƙasarsu ta asali domin yin amfani da 'yancinsu don tabbatar da zaben jagorori na gari. Ga rahoton Abubakar Isa daga Difa. kimanin dai 'yan gudun hijirar tarayyar Najeriya dubu ashirin ne da suka cancanci kada kuri'a da ke a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar ne za su je kasar ta asali wato Najeriya domin kada kuri'a a zaben na gwamnoni da na 'yan majalisar jiha na gobe Asabar. Wasu daga cikinsu sun bayyana mana dalilansu na zowa zaben kamar haka. Aisha daga Malfatai. Ina zuwa don in zaɓo a samu a zaɓi mutumin wanda zai kare mana ƙasarmu a zamna lafiya kawai shine gurin malaki ya rike shigar zan je in zabe insha Allah saboda neman yanci na mana tun da lokacin da na tafi ban sha wahala irin wannan ba an yi mana tarba mai kyau an bamu wurin kwanciya mai kyau komai an yi mana ban san na yanzu ba to sai dai ra'ayoyi sun sha bamban game da batun zuwa zaben na gobe asabar tsakanin 'yan gudun hijirar na najeriya da ke a jiha ta difa sunana sadiq ibrahim doron baga kuka local gam ni ko na je na zabi wanda nake so ba lalle bane da samu biyan bukata ta abin da nake so a yi min ne ke so a yi min adalci to kuma babu adalci me yasa zan je ne to sunana Idris Ibrahim da hijira na ga shekar a gaskiya ba na iya zuwa dalili na ɗaya hanya ba kyau na biyu kuma an ka ma wahala ce saboda wayanda suka je baya ma ba abun da suka samu sai wahala ka baro gidanka ka bari ka ta yi zaɓe sannan ga Najeriya ba naira ka ta yi can kuma ga yunwa ga ishirwa a nasu bangaren shugabannin 'yan gudun hijirar na tarayyar Najeriya da ke a jiha ta adifa na ci gaba da fadakar da 'yan gudun hijirar muhimmancin wannan zaben na gobe Asabar. Mele Ali shine shugaban kungiyar na 'yan gudun hijirar da ke jihar ta Difa. Kowa yana shirye-shiryen zai tafi zabe. Ina kira ga 'yan uwanmu wanda mu da muke 'yan gudun hijira da muke zaune a garin Difa da muke shirye-shiryen za mu tafi. Wasu mu ma akwai wanda suka je jiya, wasu yau za su je, wasu gobe za su je. Zabe shine 'yancin mu. Idan baka yi zabe ba baka da bakin magana. Mu daure mu fita sha takwas ga wata mu halarci inda ake zaben nan mu je mu yi zabe lafiya mu dawo lafiya mu shine burin mu. An dai tanadi manyan motoci da dama da ke zigilar 'yan gudun hijirar na Najeriya da ke jihar Difa zuwa kasarsu ta asali domin kada kuri'a. Kimanin dai 'yan gudun hijirar tarayyar Najeriya dubu dari uku ne a jihar ta Difa ta jamhuriyar Nijar. Bayan barkewar rikicin Boko Haram kuma kimanin dubu sattin ne suka cancanci kada kuri'a. Abubakar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. To an gaishe ka Abubakar Isa. har yanzu dai akan zaben gwamnonin na najeriya a gobe jihar neja na daga cikin jihohin da 'yan bindiga suke yawan kai hare-hare gabanin zaben na gobe an samu wani harin 'yan bindigar a karamar hukumar muya kamar yadda za a ji a rahoton da wakilin muryar amurka a neja mustapha nasiru batsari ya haɗa mana rahotanni daga jihar neja najeriya na nuna cewa kimanin jami'an tsaron najeriya guda takwas ne suka mutu a wani harin kwantan bauna da 'yan bindiga suka kai masu a jihar Niger. Wannan al'amari dai da ya faru a garin Sarkin Fawa ta ƙaramar hukumar Muya ya yi matuƙar jefa al'ummar yankin cikin tashin hankali a daidai wannan lokaci da jama'a ke shirin fita rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'ar zaɓen gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi a Najeriya. daga cikin jami'an tsaron najeriya da suka rasa rayukansu sun hada da sojoji a ciki har da mai mukamin manjo da kuma wani kwamanda na 'yan banga a yankin karamar hukumar ta muya wani mazaunin yankin da ya buƙaci a sake sunansa ya yi ƙarin haske akan halin da suke ciki a yanzu haka zo sun kashe mejo ya je taimakon su shi mejo din dama security ne na sarkin pass to halin da a yau da mu waye gari wurin shiru tuku gashi ana batun zabi gobe asabar wani hali kuke ciki nan yanzu to gaskiya dai mu dai sai dai gari ya waye mu gani amma dai mutane sun sa sun sa zuciyar yin zaɓe Nasiru Muhammad Manta shine kwamanda na kungiyar jami'an tsaro na 'yan banga a jihar Niger. ya tabbatar da cewa daga cikin 'yan banga hudu da suka mutu a wannan arangama har da ɗaya daga cikin kwamandojinsa mai kula da yankin ƙaramar hukumar ta muya eh, saboda 'yan banga na guda uku sun rasu ah, da kuma akwai honta wanda shi ma ya rasu to sai sojoji kuma wanda allah ya rasuwa. ok shi su sojojin guda nawa ne a ah, to shine ban san ainihin ah, adadin mutanen su ba saboda john typhus ne inda aka ga kowane shugaba yana samun nambobin mutanensa. Kawowa yanzu dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan sabon hari. Amma kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger, Mr. Emmanuel Omar, ya tabbatar da aukuwar lamarin. kuma ya ce suna ɗaukar matakin ganin jama'a sun yi zaɓe lafiya a wannan yanki. a mai mobilizin sauran wurin muna gyama jama'a su fito su yi zaben su da dan Allah kamar da muka samu kai wancan zabe ba wani tashin hankali ba abin da ya faru in Allah ya da haka kuma wannan zaben za a yi ta wanda suka rasu an ce akwai sojoji da gaske ne ya eh, akwai sojoji a ciki a wata sanarwa a gabanin wannan hari da rundunar 'yan sandan jihar Niger ta fitar mai ɗauke da sanya hannun kakakin 'yan sandan wasiyu abiodun ta tabbatar da cewa za a sanya ƙarin jami'an tsaro a ilahirin rumfunan zaɓe da ke faɗin jihar Niger domin tabbatar da kare lafiyar jama'a a lokacin zaben. Mustapha Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. An gaida Mustapha Nasir Batsari. To a ci gaba da kawo muku tarihin jihohin Najeriya da nasabarsu da zaben bana yau muna jihar Adamawa. talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar kuka kuri'ar jihar Adamawa. Jihar Adamawa dai an same ta ne tun a shekarar 1991 a kuma ranar 27 ga watan takwas na shekarar inda aka ware jihar Adamawa da kuma jihar Taraba a cikin Gongola. Lamarin da ya sanya aka fara samun gwamnoni masu gudanarwa a jihar. Abubakar Salimin Cika shine gwamna na farko a jihar Adamawa wanda ya fara wa'adin mulkinsa a ranar biyu ga watan Janairu na shekara ta 1992 a ƙarƙashin tutar jam'iyyar yan nrc wadda ita ce jam'iyya ta farko da ta fara gudanar da mulkin farar hula a jihar Adamawan inda Abubakar Sale Mincika ya ci gaba da gudanar da mulki har zuwa ranar tara ga watan Disamba na shekarar alif da casa'in 1993 inda aka samu sauyi mulki ya koma hannun soja. Kaftin Green Gori Abone ne ya karbi mulkin. Kaftin ya ci gaba da gudanar da nasa mulkin har zuwa ranar goma sha hudu ga watan Satumba na shekara 1994. Hakanan dai aka yi ta tafiya har ko mulkin ya sake komawa komawa hannun farin hula manya-manyan jam'iyyu da suke taka rawa a siyasar jihar adamawa inda aka fara da jam'iyyar nan ta pdp sai kuma jam'iyyar nan ta sdp da kuma jam'iyyar nan ta labour party sai kuma jam'iyyar nan ta apc wada yanzu suke ta fafutukar ganin sun kafa gwamnati baya ga gwamnatin pdp ta yanzu lamarin da ya sanya muka tattauna da shugabannin jam'iyyu daban-daban da ma wasu 'yan takarkaru na wasu jam'iyyun a cikin wannan shiri barisa eti shehu shine shugaban jam'iyyar PDP a jihar Adamawan wadda kuwa jam'iyyarsa ce take mulkar jihar wadda ne masa tambaya kan cewar anya suna da yakinin cewa za su sake dawa kan karagan mulki. Zabe ya karato kuma mun san cewa zabe na kusa muna shirye kuma za mu shiga zabe don haka mun gama shirin mu tsaf da ikon Allah za mu samu nasara daga shugaban kasa har kasa. Shugaban riko na jam'iyyar APC na jihar Adamawan Mr. Sama'ila Tadawus shi kuwa cewa yayi sun riga sun gama dukan wani shirye-shirye na ganin sun kar karbi karagan mulki a gurin jam'iyyar ta pdp mun riga mun gama shiri tsak kuma bisa ga dukkan alamu kasan bahaushe ya ce wai juma'a mai kyau wai daga laraba ke ganin ta bisa ga alamu muna gani cin zaben nan yana da sauki a wajen mu dalili kuwa ka san shugaban kasan mu shi tunubu ya dauki shetima a mataimakinsa kuma dukansu su ne founders na apc kuma grassroots politicians dama in za ka yi siyasa in talakawa suna so su fahimci me za su zaba shine a tambaya baya mai kai tun da da ya sa waɗannan grassroots politicians sun yi gwamna sun yi senators sun kafa mutane Allah zai ba mu zabe muna da confidence na cin zabe nan insha Allah. Su ma wasu 'yan takarkaru na wasu jam'iyyu daban-daban kamar irin ta SDP jam'iyya mai alamar doki wadda Dr. Umar Ardo ya zama dan takara a tutar wannan jam'iyya ta SDP wadda ya ce sun kammala dukkanin shirye-shirye na shiga wannan zabe a halin yanzu ma suna da yakinin cewa su ne za su iya kafa gwamnati saboda nasa dalilai da ya zayyana kamar haka. Mun zauna da jama'a mun yi magana da su mun san damuwansu mu kuma mu muka ɗauko alkawari wa juna yadda za mu haɗu ba mu goyon ba mu sa mu kafa gwamnati sannan mu kuma mu ya bukatunsu wanda ke cin musu to a ƙarya. Jihar Adamawa jiha ce wadda ke da ababen bude ido na tarihi da ma na zamani wadda masu yawon bude ido kan zuwa jihar domin kallon waɗannan ababe. Jiha ce wadda ke alfahari da noma da kiwo da kuma karatu har ma magabata a can baya suka yi wa jihar lakabi ta harshen fulatanci wato jange ndure dume wato dai ku yi karatu kuma ku yi noma sannan ku yi kiwo al'amarin da ya sanya magabata suka yi makekiyar allo a mashigar fadar lamidan jihar adamawa aka rubuta wannan kalma a ciki a shataletalen shiga fadar lamidon ma dai domin nuna abin alfahari da kuma na tarihi ya sanya aka yi alamar kwarya da ludayi da kuma wani alamu da nono a ciki wadda hakan na nuni da cewa gari ne ke da fulani makiwata na dabbobi dabbobi daban-daban a jihar sannan kuma jiha ce wadda ke da kogin benue da kuma na gongola al'amarin da ya sanya masu yawon bude ido kan zuwa kallo domin ganin inda wannan kogi na benue da na gongola wadda ke tafiya guri guda kuma kowanne da kalarsa a cikin tafki guda ba tare da sun cakudu da juna ba waɗannan su ne kaɗan daga cikin ababen da jihar adama ta kunsa daga lokacin da aka kirkire ta zuwa yanzu lado salisu garba muryar amurka daga Adamawa a Najeriya. Madalla a gaida Lado Salihu. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru samuel eto yanzu dai yana ci gaba da yin waɗansu kwaskwarima ga waɗansu ɓangarori na masu sana'an taka leda a ƙasar ta kamaru baki ɗaya har da yanzu haka yake neman ƙara musu albashi da ma yanda ya yi ƙoƙari na ganin ya inganta ɓangaren kwallon kafa na mata wanda yanzu haka su ma albashinsu ya yi waɓi amma waɗansu suna ganin cewar yin hakan ba dai daidai ba ne sai dai masanin kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru kuma mai biyan harkokin kwallon kafa na duniya alhaji ayubu inuwa ya mana karin haske kan yadda shi shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru din samuel eton ya yi ya ce hakan abu ne mai inganci kuma zai ba wa 'yan wasan kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru wata dama ta musamman domin burin su na ganin cewa sun kai nasara a duk irin wasan da suke bukata ga hira da muka yi da alhaji ayubu inuwan na ji ka. game da al'amarin da president feka food ceto yake tafiyarwa da yawa na gani cewa zai kasa kuma da yawa na faɗa cewa ai kudin 'yan wasa na elite ya rage malawal ba haka ba ne faɗan mutane anguwa ne faɗan kuma mutane rezo ne bari ka ji abin da muka tattauna na farko kudin 'yan wasa na elite one da ake kira premier division kudin su kaman da ya faɗa jaka 200 ne haka ne ba rage komai ba na maza elite 2 jaka 75 ne kamar da ya faɗa bai rage komai ba super league din matan da ake kira super league guinness guinness super league championat din mata da jaka ɗari ne za a basu to yanzu fekafun na basu jaka hamsin guinness sponsors na basu jaka hamsin shine yanzu eliktu da su ake basu jaka saba'in da biyar suka ce a ya za ba mata jaka ɗari su a ba su jaka hamsin da biyar firizidoji suka tashi firizidojin eliktu suka tashi suka je suka ga firizan din ito suka yi masa wannan magana cewa ya ci da su za ba wa jaka ɗari a ba mata jaka saba'in da biyar aka tattauna aka tattauna to shine yanzu federation da su ito suka duba suka gani cewa su federation na ba wa mata su ga ginet jaka hamsin kuma ginet na ba su jaka hamsin shine yanzu suka ce to yanzu federation za su cire jaka hamsin na mata za su bar jaka hamsin da guinness yake basu yanzu championat din mata guinness za su ɗauka suna basu jaka hamsin amma na maza a jaka ɗari biyu nan yana nan ba taba ba na elitu jaka saba'in da biyar yana nan ba taba ba kaji ainihin maganan da yake shigewa yanzu afirka food kenan babu wani matsala ba komai gyara aka kawo kaji dalilin duk wanda kake ji a rezo sosai suke faɗa ba su shiga kungiya 'yan kwallon bol ba ai akwai taro su zo su zuwa taro suna ji ba haka ba ne guinness ne take sponsorizan din championat din mata ana kiransa super super league din guinness su suke ba wa mata kowane wata jaka hamsin federation kuma su cika musu jaka hamsin ya kama ɗari to yanzu elite 2 sun ga cewa ya su za su dauki jaka saba'in da biyar mata su dauki jaka ɗari shine suka kai kuka sai to ce to yanzu abin da za guinness ta dosa ba da jaka ta dosa ba wa mata jaka hamsin su federation za su da jaka hamsin ka ji abin da yake gudanawa malam awal wayannan abubuwan da shi shugaban hukumar kwallon kafar na kasar kamaru ya yi na yin kwaskwari ma ba a taba sa ba a kasar jamhuriyar kamaru kasancewar ba a samu daman wanda zai yi irin waɗannan ayyuka ba ko kuma mai sana'ar tamola muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru An gaishe ka Muhammad Awal Garba. To kafin mu karkare shirin ga wannan sakon. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Wannan shine layin lambar da sashen Hausa na murya Amurka zai buɗe muku ku masu mu a ranar zaben Najeriya don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan zaben da yadda yake gudana a inda kuke. za mu ba ku wannan damar ne a shirinmu na musamman na la'asar na awa ɗaya da za mu gabatar muku a rasabar da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe uku agogon Ghana. Don haka a tuna da lambar alamar tarawa ɗaya bi sifili biyar bi shida biyar biyar. Kar ku manta da lambar alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Lambar dai ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. sai mun ji daga wurin ku. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Wannan haka yake. Da wannan wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a yau Juma'a kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta ba da son macin kama shugaban Rasha Vladimir Putin saboda laifukan yaƙi da ake zargin ya aikata waɗanda suka hada da yin garkuwa da ƙananan yara kamar yadda kotun ta ce. Cikin wata sanarwa da tabbatar kotun ta ICC ta zargi Putin da laifin kwashe wasu yara ƙanana daga yankunan da Rasha ta karɓe iko a Ukraine ba bisa ka'ida ba inda ya kai su ƙasarsa. kotun har ila yau ta ba da izinin kama kwamishiniyar kare haƙƙin yara a ofishin shugaban kasar maria belova kan wannan zargi to a gefe guda kuma slovakia ta amince da wani shirin tallafa ukraine da jiragen yakin sama samfurin mig slovakia ta kasance kasa ta biyu cikin ƙasashen ƙungiyar tsaro ta nato baya ga poland da suka amsa kiran neman tallafi da shugaba vladimir zelensky ya yi don kare ƙasarsa daga har rasha Firaministan Slovakia Edward Ehega ya ce ƙasarsa za ta ba Ukraine jiragen yaƙi ƙirar MiG-29 guda goma sha uku. New Zealand ta bi sahun wasu ƙasashen yammacin duniya wajen haramta amfani da manhajar TikTok a kan layin yanar gizon da Majalisar Dokokin ƙasar ke amfani da ita saboda dalilai na tsaro. Ƙasar ta kasance ta baya-bayan nan da ta takaita amfani da manhajar akan hanyoyin sadarwa waɗanda gwamnati ke amfani da su. Manhajar ta TikTok ana amfani da ita ne wajen yada hotunan bidiyo. a baya bayan nan kasashe sun yi ta nuna damuwa kan yiwuwar manhajar ta zama wato kafar da gwamnatin china za ta yi amfani da ita wajen samun bayanan sirrin mutane a amurka an baiwa ma'aikatan gwamnatin kasar nan da karshen watan nan na maris su cire manhajar daga duk wata na'ura mallakar gwamnati ta masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na daren yau juma'a kada a manta gobe asabar za a buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a game da zaben da za a gudanar goben lambar da za ku kira ita ce alamar kari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu dadi balawi da injiniyan mu na yanzu jona ni aisha mu'azu nake mun fatar ai hutun ƙarshen mako lafiya ma'asala.